Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa rediyo da ke kuma a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta tashar ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa za ku ji tattaunawar da abokin aikin Usman Kabara ya yi da Honorable Ibrahim Bala Hassan akan akan yunkurin da kuma yunkurin da ake na ba kananan hukumomi da majalisun dokoki ikon cin gashin kansu kamar yadda ake kokarin yi wa kundin tsarin Najeriya garin Bawul. maudu'inmu na yau kenan don haka muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan ko kuma a game da haka cewar shin ba ƙananan hukumomi da majalisun dokoki cin gashin kansu ya dace lambar da za a kira ita ce in aka sa alamar tarawa sai a sa ɗaya sannan biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a jeru lambobin Za ku mu kawo muku labarin wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wata matsaya da gagarumin rinjaye inda ta yi watsi da ayyana Kudus da Amurka ta yi a matsayin babban birnin Isra'ila da kuma shirin mayar da ofishin jikadancin ta zuwa birnin lamarin. The United States will remember this day in which it was singled out Amurka ba za ta manta da wannan rana ba inda aka mai da ita saniyar ware a zuwa majalisar ɗinkin duniya saboda kawai ta yi amfani da 'yancin da take da shi a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta. Za mu tuna idan aka kira mu mu ba da gudunma mafi girma a duniya ga majalisar sannan za mu tuna idan ƙasashe da dama suka zo neman taimako wurinmu ko kuma suka nemi mu shige musu gaba a wani lamari kamar yadda suka saba yi. in ji jakadiyar amurka a majalisar nikki haley gabanin a kada kuri'a wannan taron da aka yi na zuwa ne a yau alhamis bayan da falastinawa tare da kasashen larabawa suka nemi a zauna sai dai wannan matsaya da aka cimma ba ta zama doka da dole sai an aiwatar da ita ba akan kowace ƙasa amma kuma tana da matuƙar tasiri wajen nuna ra'ayin ƙasashen duniya na cewa ba su amince da ayyana kudus da amurka ta yi a matsayin babban birnin isra'ila ba daga cikin kasashe 172 da suka kada kuri'a 128 ne suka goyi bayan matsayar tara suka goyi bayan amurka sannan wasu kasashe 35 suka hau kujerar 'yan baruwanmu to a ɗaya bangaren kuma a yau alhamis gwamnatin amurka ta saka takunkumi akan shugaban rundunar sojin myanmar wanda ke fuskantar zargin jagorantar kisan ƙari dangi a kan musulmi 'yan kabilar rohingya janar mong mong so na daga cikin mutane 52 da ake zargi da ta hakkin bil'adama a duniya wanda baitul malin amurka ta saka musu takunkumi daga cikin mutane 52 har da tsohon shugaban gambia yahaya jami wanda amurka ta ce ya taba kafa wata runduna da ta kware wajen kashe mutane wanda yake musu kallon suna barazana ga mulkinsa har ila yau an saka takunkumi akan muktar hamid salah sha wani likitan kasar pakistan wanda 'yan sandan kasar suka ce an same shi da hannu a safarar sassan jikin mutane kamar yadda malin amurka ta sanar akalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu bayan da wata gobara ta tashi a wasu gidaje da ke dauke da wani wurin motsa jiki a birnin jecon da ke kasar koriya ta kudu hukumar kashe gobara a kasar ta ce mafi akasarin waɗanda suka mutu suna cikin wurin wankan gasa jiki ne da ake kira sona a turance wuta kuma ta faro ne daga wata mota sanan ta mamaye ginin mai benaye takwas inda mutane da dama suka makale wani kakakin hukumar kashe gobara ya ce wutar ta haifar da mai cike da guba lamarin da ya sa aka kasa kwashe mutane daga wurin shi dai birnin jinciyon yana dauke ne da tsaunuka da koguna da ke kurara yana kuma da tazarar tafiya kilomita 118 daga sol babban birnin kasar ta kore ta kudu labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin yemen ya nuna matukar damuwarsa a yau alhamis kan yadda ake ƙara samun tashin hankali a yemen amma kuma ya yi maraba da alkawarin da dakarun da saudiya ke jagoranta suka yi na cewa za su bari a kai kayan agaji a wani muhimmin yanki a ranar talata ismaila chek Ahmed ya yi Allah wadai da harin makami mai linzami da 'yan tawayen hutsi suka kai akan Saudiya yana mai cewa harin zai iya wargaza shirin zaman lafiya da aka shimfiɗa a yemen bayan da 'yan tawayen suka harba makami a kan wani filin jirgin jiragen da ke birnin riyadh a watan nuwamba ƙasar ta saudiya ta girke wani shingi a sama da kan teku a yemen na tsawon wasu eh, makonni tana mai cewa ɗaukan wannan mataki ya zama dole domin a daƙile safarar makamai da ake yi amma duk a harin na watan nuwamba a jiya laraba dakarun haɗin gwiwa da saudiya ke jagoranta sun ce za su bar tashar jiragen ruwa ta hodeida a buɗe har na tsawon kwanaki talatin domin a samu damar aikawa da kayayyakin abinci da sauran kayan agaji kanan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji da farko, abokin aikinmu Usman Ahmad Kabara ya samu tattaunawa da Honorable Ibrahim Bala Hassan, dan majalisa mai wakiltar mazabar eh, dugurgwana a karamar hukumar alkaleri kuma shugaban kwamitin yada labarai na majalisar jihar Bauchi akan yunkurin ba kananan hukumomi da majalisun dokoki ikon cin gashin kansu kamar yadda ake kokarin yi wa kundin tsarin mulkin Najeriya garin Bawul ga yadda hirar tasu ta kasance. sunana honorable ibrahim bala hassan hmm. uh, dan majalisar uh, mai wakiltar mazabar dugurgwana a uh, hmm. karamar hukumar alkaleri hmm. a jihar bauchi kuma ni ne shugaban kwamiti na yada labarai na majalisar jokoki ta jihar bauchi To ya yi kyau barka da shigowa eh, Amurka. Barka ka Akwai maganar kwaskwarimar kundin tsarin mulkin Najeriya din nan na maganan dan masa wasu 'yan gyaran fuska haka akan wasu dokoki. Amma kuma ba zai samu tsallakewa ba dole sai majalisar dokoki din nan sun samu akalla kaso biyu cikin uku na cewa sun zaɓi abin kafin abin ya iya tsallakewa. Me za ka ce mana akan wannan? Wani irin abu ne ake so ne? kwarai da gaske yanzu haka ana shirye-shiryen yin garin bawul ma kundin tsarin mulki na najeriya hmm. kuma tuni su majalisar dokoki ta dattijai hmm. ta tarayya wato senate da su majalisar um, dokoki ta, tarayya wato house of representatives hmm. sun gama nasu muhawarar sun fitar da abubuwan da ya kamata a garin bawul yanzu abin da ya rage shine sun aiko ma majalisar jihohi hmm. talatin da biyar. Uh, domin su duba uh, su ga uh, me ya kamata su yi akai amma mu hmm. ba za doka ba ta ba mu dama mu yi muhawara akan hmm. kowane abinan da aka kai kayyade ba mu da jihohi ne eh. abin da kawai za mu shi ne mu zaɓi a eh ko a'a akan mun yadda a yi kaza ko ba mu yadda ba to amma kafin nan sai muka fito da dabarun mu cewa abin da ya kamata mu shi ne duk wakili hmm. musamman kamar yanzu mu a jihar Bauchi mai majalisu 31 ne kowane dan majalisa ya koma karamar hukumarsa ko mazaɓarsa ya hmm. zauna da masu ruwa da tsaki hmm. su ne stakeholders malamai 'yan kasuwa um, ƙungiyoyi masu zaman kansu ƙungiyoyin mata ƙungiyoyin addinai da sauransu da 'yan siyasa da matasa a ji ra'ayoyinsu akan waɗannan abubuwan da za a yi ma garin bawul mu musu bayani Eh, a kan bayan ɗaya abubuwan da ake bukata mu ji me ra'ayinsu kuma me mm. me za su amfana da shi to kasan wannan shi ake kira kamar inclusive government kamar mm. gwamnatin za ta kawo kowa kowa a mm. cikinta zai zama na mutane su za su onin responsibility na abin za su yi so su za su mallaki wannan gwamnatin da kuma duk wani decision da aka ɗauka. Eh, so yanzu ana nan ana tattara bayanai a kowace uh, uh, ina maganin jihar bauchi sauran mm. jihohi ma ina tabbata suna yin haka mm. kafin kuma a dawo cikin ƙwaryen majalisa a zauna a duba to mm. ga abin da al'umma suka ce kuma mu ma a matsayin mu na wakilai mu ma ga mu akan wa'annan garin bawul din da ake so a yi sannan sai mu zauna sai mu zaɓe akan ɗaya bayan ɗaya eh to eh, ko eh, kafin tambaye ka fa'idar da za a cimma da wannan bari mu je maganar kananan hukumomi kananan hukumomi su kansu akwai abin da ya daɗe ana kallon shi a matsayin da baibayin cewa ba sa iya motsi sai yanda aka yi da su ko kuma kuɗin shiga ne maganan da sauran dai irin wannan abun shin menene ake magana akan kananan hukumomi ne su ma ana neman wai su samu yanci ne kaza kaza kwarai tun kafin wannan gwamnati da ta zo a mm. gwamnatoci da suka gabata kungiyoyi mm. da yawa masu zaman kansu da mm. su kungiyoyi na local government wato su norge din nan da uh, su kansu jama'a mm. al'ummar najeriya da yawa suna ta kiranyi cewa mm. ya kamata ƙananan hukumomi a dawo da su su fara aiki su sami 'yancin kansu mm. musamman wajen samun kuɗinsu daga federation account wato uh, mm, asusu na gwamnatin tarayya kamar yadda jiha take samu kowane ƙarshen wata za ta samu allocation nata to su ba da yawa mutane suna ganin wannan tarnaki da aka sama ƙananan hukumomi na rashin samun wannan kuɗi daga gwamnatin tarayya daga gwamnatin tarayya direct yanzu ina suke yin liƙa yanzu da gwamnatocin jihohi su suke basu hmm. abin da za su basu su ɗanyi ayyukansu da sauransu hmm. shi sa ake son in suka samu autonomy nasu wato 'yancin kai hmm. za su zama na daga can abuja za a aiko musu da kuɗinsu sannan kuma ita gwamnatin jiha ko da an samu wannan Uh, 'yancin kai na ƙananan hukumomi mm. tana da damar da za ta iya sa ido mm. ta wasu hanyoyi akan wa'annan kuɗaɗe da ake sakawa ƙananan hukumomi da kuma yadda harkar mulki take tafiya mm. ba kawai za su tafi ne sakaka su yadda suke so ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. To madalla kai da Usman Kabara kafin buɗe layin waya ga wannan waka shakata da ita. ban kan buɗan Usman. Gwamnan giwa lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Ondo. Wa ke magana daga Ondo? Kadan birni ne. daga ore eh, wanda local government to ya sunan naka salisu dan birni to ma salisu muna sauraron ka salisu ne dan birni eh to muna sauraron ka eh wato game da wannan ainihin cewar ƙananan hukumomi su samu gashin kansu gashin kansu eh da kuma majalisun dokoki na jiha eh. to duk dai kan wajen game ce domin mu dai muna fata da a yi hakan amma akwai ana samun dan waɗansu abubuwa waɗanda sai dai a hankali domin gaskiya su ma kansu makanan ko ba aiki za su ba su ma in sun an ba su kuɗin ma su ma ba aikin za su ba kawai za su tafi kuɗin mutane ne kawai su abin da su ga dama su hau motar su ma tsada. Eh, to madalla mun gode mun gode ya bari mu bari mu ƙetara zuwa Kano waye da Kano salamu alaikum kana tare da Umar Ofisa unguwa uku layi mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar Kanan Najeriya wato Kanan Dabu. To Malam Umar muna sauran ka. gaskiya wannan abu na kananan hukumi ne muna yadda a bamu wannan yanci na kananan hukumi saboda mu ne kusa da talaka saboda wannan abu mu ne ake samu aiki ƙana wanda muke ganin za a kashe talauci amma yanzu an ɓace wa'annan abubuwan magidafin iko ba sa zuwa ga talaka duk damina a cikin wani yanayi na kunci da muke ganin cewa lokacin nan ko kuma ƙananan hukumomi babu komai ba abin da ake saboda yanayin abubuwan da aka ba su cin gashin kansu amma da ra'a ba cin kansu akwai tamfurare da ake ɗauka na aiki haka za a samu matasa su samu aiki ne za a gaza irin wannan shaye-shaye da abubuwan da ake gani gaskiya ya kamata a ce mu yunkura mu taso a bamu wannan cin gishin kai na ƙananan hukumar wannan shine a takaice umar sa unguwa uku layin mai fata daga aminan juna da kanan jihar kanan dabo na ke sa mu kwana lafiya. to madalla na gode sai mu ƙetare zuwa jihar kebbi waye daga kebbi. mai magana nasiru dan aljanna ne daga jihar kebbi karamar hukumar shanga local gana to nasiru dan aljanna muna sauraron ka a rika takaitawa wanda ke faruwa ya kamata wannan tsarin da gwamnati ce za ta fito da shi ya kamata a yi shi domin su ƙananan hukumi su samu aikin da za su yi ma al'umman su a ƙarƙashin karamar hukumar nasu don saboda sai kaga gwamnati ta zo ta ta babu wani ciyama wanda ya zo al'umman su aiki a nan lokacin nan ɗin shi saboda suna ƙarƙashin gwamnan jiha amma idan aka ba su dama suna cin gashin kansu daga tirara gwamnan suna samun damar da za su yi ma kansu aiki kuma da al'umman su baki ɗaya. alhamdulillah daga bakin nasir da aljanna daga jihar kebbi karamar hukumar shangar lokar ganna a tashi lahiya to madalla mun gode nasiru dan aljanna madalla to har yanzu dai ana tare ne sashen hausa na muryan amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma sai taraba wake magana daga taraba jamilu bugawa ne karamar hukumar ibi cikin jihar taraba to muna sauraron ka ana magana kan yadda za a fasalta ƙananan hukumomi ba su yancin kansu ba eh to ni ina ga wannan abin kamar duk ana yaudaran kai ne yan majalisar tarayyar nan ba sai suna goyon bayan da a canja amma gononin su yau mafi akasari ba sa goyon bayan haka to kuma in dai gononin ba sa goyon baya gaskiya abin ba zai yiwu ba ina ga koda zai yiwu ba sai da ta yanuwa na biyu amma ba na yanzu ba tuma da lamun gode wani mu ketara zuwa kaduna wa ki magana da kaduna assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da la'asariya na prince abubakar daga nan garin kasuwan magani a jihar kaduna tarayyar najeriya to prince abubakar mu gaskiya magana dangane da wannan kokari da ake yi gaskiya magana muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari to amma sai dai yanda kamar yanda na ji ana ta magana wani lokaci akan mai da hankali akan ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu akan abin da ya shafi maganan kuɗaɗe to amma akwai wani abu da musamman majalisun dokoki suke mantawa shine a ba majalisun kananan hukumomin cin gashin kansu ta bangaren ba su dama ma a gudanar da zaben kananan hukumomi kaga ya kamata a ce an ɗauke zaben kananan hukumomi an kai shi can hukumar zaɓe ma ta ƙasa ta yadda za a rika yin zaben kananan hukumomin kai tsaye daga can wato inec maimakon jingina su da hukumomin zaɓe na matakan jihohi to fatan mu ne allah ya sa duk abin da ya zama alkhairi a ya zama mai amfani ga 'yan ƙasa baki ɗaya na gode prince abubakar mun gode wani mu je jihar katsina waye da katsina Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Suna na Tamir ba ta raba nan ja Katsina. To muna sauran ka. Yawwa ni dai ina goyon bayan a maganar wai majalisar sokoki kamar ita ma ni goyon bayan su amma ina goyon bayan cin gasar ƙananan hukumomi. To ma da mun gode kwarai na sanar da Katsina. To bari mu ƙetara zuwa Ibadan. Waye daga Ibadan? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Manuga dan PDP kanan ko Walli jihar Kebbi tare da Najeriya cikin garin Gagaryo. To muna sauraron ka. wannan maudu'i da ake yi mu ma da kanmu muna ba da goyon bayan a zankaba kana eh, jihohi kasansu domin idan ana yin haka nan abin za a samu ci gaba za su sa a yi musu aiki kuma su dage su ga ina na aka sa kuɗinsu ya ji ana tura kuɗi wurin gwamnoni ana taushewa kuma ana ƙara mu hanci da rashawa ƙarfi Assalamu alaikum. Sunana na ga dan CDV a nan kar shanu a kiyare. Na gode Allah ya saka da alheri. To madalla sai jihar filato Waye daga filato. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na Filato kana ji na? Eh Bala komanda ne daga cikin garin Bukur. To Bala komanda muna sauraron ka. Yawa to gaskiya na goyi bayan wannan tsari kuma gaskiya don sun fi kusa da mu su wa'annan ƙananan hukumomi. yau in aka ba su gashin kansu da izinin ubangiji to mu ma da mu sa ido mu gani da su mana da wa'annan kuɗaɗe da aka ba su saboda sun fi kusa da mu da ba sa ba ma kusa da gwamnati su ne muke kusa da su to don haka muna godiya kuma muna son Allah ya tabbatar da hakan kuma muna nan muna nan mu da mu sa ido a kai Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur a tashi lafiya. To mun gode Bala Komanda sai jihar Kaduna wake magana da Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da barka da yamma. Wa alaikum assalam kuna sauraron ka wake magana. Sunana Alhaji Musa Garo ne. Alhaji Musa Garo. Kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa Garo muna sauraron ka mu je zuwa. To alhamdulillah wannan kuduri da aka fito da shi gaskiya kuduri ne mai kyau kuma ka ga abin da zamu lura da shi mu abin da zamu koda shi muke faɗa da yaki da su kansu gwamnonin na nan arewa saboda rashin wannan ba ita kanta karamar hukuma yancin kanta saboda yanzu misali idan aka ce karamar hukuma za ta ci yancin kanta talakan da ke kasa ya dan samu ya lasa amma a ce gaba ɗaya abu an tattare shi a kan guda ɗaya gwamnatin jiha za ta yi kaga tarayya ce gwamnati ita kanta ce a kan guda ɗaya to kaga ta ina talaka zai samu ya dan lasa amma yau idan aka ce misali kana da aboki ciyaman ko kuma kana da wani wanda ya shafi ciyaman din za a dan baka yan kwangila ko da kwalbati ka yi kaga idan kuɗi suna bayyana cikin al'umma za a ga su kansu mutane suna shanawa amma in dai aka ce a rike komai to akwai matsala ma jarmai ne maka fata a kari Alhaji Musa Garo na gode a tashi lafiya. To madalla Musa Garo daga wayarka za mu rufe ko ci za mu kammala ɗauka wayoyin namu sai kuma Allah ya kai mu gobe. yanzu dai kuna tare ne sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe 3 da minti 20 na yamma yanzu kuma sai wasanni a takaice najeriya ta fice daga jerin mafifitan kasashe 50 a fagen ta maula a duniya a jadawalin mafifitan kasashe na hukumar kwallon kafar duniya wato fifa Super Eagles din na Najeriya sun koma na 51 a duniya a sabon jadawalin da hukumar ta FIFA ta fitar na watan Disamba a yau din nan inda ta fadi daga kasa ta 50 da take a watan Nuwamban da ya gabata. a matakin na duniya dai kasashe 30 na sama ba su sauya ba daga watan da ya gabata inda har yanzu kasar jamus ce ta daya a duniya to sai dai kasar ghana ta sami haye mataki daya daga kasa ta 51 a duniya inda ta tura najeriya ta koma kasa ta 50 hukumar kwallon kafar najeriya nff ta bayyana rashin jin daɗin ta akan rashin saka ɗan wasanta victor moses daga cikin 'yan takara uku na ƙarshe na gwarzon ɗan kwallon afirka na shekara ta 2017 muhammad sala da sadio mane da kuma pere emerick aubameyang su ne za su fafata a takarar lambar yabon bikin da za a gudanar a ranar 4 ga watan janairu a birnin accra ta ƙasar ghana shugaban hukumar ta najeriya a majo ya bayyana bacin ransa akan abin da ya kira birbishin son kai da rashin adalci wajen kin saka victor moses inda ya ce irin kokarin da dan wasan yayi yi a kungiyarsa ta chelsea shine red mahrez dan kasar masar yayi aka zaɓe shi gwarzon dan kwallon afirka a bara a ingila kungiyar manchester city na ci gaba da zawarcin dan wasan gaba na arsenal alexis sanchez to amma mai yiwuwa ta jira har ya zuwa hutun bazara city din ta yi tayin dan wasan mai shekaru 29 da haihuwa aka kuma karba tayin nata a ranar rufe kasuwar 'yan wasa a watan agusta to amma kuma lokaci ya kure. duk da yake kocin kungiyar pep guardiola ya tattauna da shugabannin kungiyar domin cinikin 'yan wasa a cikin watanni goma sha takwas masu zuwa to amma akwai fargabar cewa komawar sanchez kungiyar a watan janairu na iya wargaza tsarin 'yan wasan kungiyar da ke fafata mata rukunin farko a saman teburin gasar premia a kasar spain kuma fargaba ce ta dabaibaye kungiyar real madrid na yiwuwar rauni ga shahararren dan wasan kungiyar cristiano ronaldo wanda ya yi atisaye shi kadai a yau alhamis a daidai sa da ake tunkarar karon batar karfe tsakanin kungiyar da barcelona a karshen makon nan ronaldo ya ji raunin ne a wasan cin kofin kungiyoyi na duniya a abu dhabi to sai dai dan wasan ya dage a kan cewa yana da kuzarin da zai iya buga wasan da barcelona murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Amurka ta bayyana ƙarin kuɗi har dala miliyan 130 domin ci gaba da bada agajin gaggawa na abinci wa Yemen ta hukumar raya ƙasashe ta Amurka. USAID USAID kacokan ɗin gudumawar da Amurka take bayarwa wajen taimakawa Yemen kusan dala miliyan 768 kenan tun daga watan Oktobar shekarar 2016. Yanayin taɓarɓarewar rayuwar al'ummar Yemen abin damuwa ne ga Amurka. Fiye da mutanen Yemen miliyan 22 suke cikin matsanancin hali kuma suna buƙatar taimako. Kana a wani bayanin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, akwai mutane miliyan 8 da suke dab da tsintar kansu cikin matsalar yunwa. Ƙasar Yemen ta tsinci kanta a cikin wannan hali ne saboda tashin hankali da ya fara a shekarar 2015. bayan 'yan tawayen huti da iran ke taimakawa suka kwace sana babban birnin kasar kuma suka kori gwamnati da ke mulki wadda duniya ta sani amma kuma gwamnatin yemen ta nemi taimakon shigowar haɗin gwiwar da ƙasar saudiya ke jagoranta saudiya sai ta kai hari a wuraren da huti suka mamaye domin dakatar da yaduwar 'yan huti a yemen har yanzu agajin da ake bukata muhimmi baya isar al'ummar yemen waɗanda ke cikin kunci amurka ta sha kiran haɗin gwiwar sojin da saudiya ke jagoranta da su nemi hanyar da agaji zai samu isagun al'ummar yemen ta hanyar buɗe dukkan tashoshin jiragen ruwa da na saman ƙasar da ma tashar jiragen ruwan sana shugaban hukumar raya kasashe ta amurka usaid mark green ya ce kaɗan daga cikin agajin da saudiya ta bari ya shigo yemen ba zai isa ba idan aka yi la'akari da yadda suke buƙatar agaji bugu da ƙari akan roƙon da amurka ta yi wa saudiya domin barin agajin ya kai duk inda ake buƙatar taimako fadar white house ta kira 'yan huthi da iran ke marawa baya da su bari abinci da magani da man fetur su isa kusa duk wuraren da suke rike da su maimakon canzawa agajin alkibla kan yaƙi da suke yi a kan al'ummar yemen amurka ta yi kira ga dukkan ɓangarorin da ke yaƙi a yemen da su dakatar da fadace-fadacen su inganta maganar siyasa domin kawo ƙarshen wahalar da al'ummar yemen ke fuskanta kamar yadda mai magana da yawun fadar white house sarah sanders take faɗa cikin wata sanarwa a wannan watan amurka ta yi imanin cewa yarjejeniya da tattaunawa ta hanyar siyasa da bin ka'idojin da ke shimfiɗa a cikin ƙudurorin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ne kawai za su iya kawo ƙarshen ukuba da kunci da al'ummar yemen ke fuskanta ana buƙatar samun nasarar tattaunawar siyasa domin tabbatar da cewa al'ummar yemen ta bunƙasa ba tare da shishigin dakarun da Iran ke marawa baya ba da ke aikata ayyukan da ba su a cikin tsarin ƙasa. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma sai a shirya ga Mahmud da labarai amma wannan karan a takaice. majalisar ɗinkin duniya ta amince da wata matsaya da gagarumin rinjaye inda ta yi watsi da ayyana kudus da amurka ta yi a matsayin babban birnin isra'ila da kuma shirin mayar da ofishin jikadancinta zuwa birnin lamarin da bai wa amurkan daɗi ba daga cikin ƙasashe 172 da suka kada ƙuri'a 128 ne suka goyi bayan matsayar tara suka goyi bayan amurka sannan wasu ƙasashe 35 suka hau kujerar 'yan mu. to a dai bangaren kuma a yau alhamis gwamnatin amurka ta saka takunkumi akan shugaban rundunar sojin myanmar wanda ke fuskantar zargin jagorantar kisan kare dangin da aka yi wa musulmi 'yan kabilar rohingya general Mong Mon So na ɗaya daga cikin mutane hamsin da biyu da ake zargi da keta haƙƙin bil'adama a duk faɗin duniya wanda bai malin Amurka ta saka masa takunkumi. daga cikin mutane 52 har ila yau da tsohon shugaban gambia yaya jami wanda amurka ta ce ya taba kafa wata runduna da ta kware wajen kashe mutane waɗanda yake musu kallon wato suna barazana ga mulkinsa akalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu bayan da wata gobara ta tashi a wasu gidaje da ke ɗauke da wani wurin motsa jiki a birnin jinshon da ke ƙasa koriya ta kudu hukumar da kashe gobara a ƙasar ta ce mafi akasarin waɗanda suka mutu suna cikin wurin wankan gasa jiki ne da ake kira suna a turance wutar kuma ta faro ne daga wata mota sannan ta mamaye ginin mai benaye takwas inda mutane da dama suka makale da takaitattun labarin maka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud lalu da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Lesis Christian da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau robert wagner ibrahim jarmai ke cewa kwana lafiya salamu alaikum